24 ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya gama masallacin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda ke mabiyar idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imam malik rahimahullahu ta'ala idan ana biyu da karatu muna cikin kitabul hajji kitabul hajji shine na 20 kitab kitab kitab kitab shine na 20 a cikin wannan babe muna a cikin wannan kitabi za mu tashi koko muna cikin babe na hamsin da ɗaya babu mastaisara min alhadayi abinda a ƙasan ƙasa duka gaba ɗaya ga hadaya mali ya kawo mana hadisin ali ibn abi talib wanda mun kace mun qat'ina ya ce abinda an mastaisara min alhadai shine shatun karamar bisa ya sake kawo mana hadisin abdullahi ibn abbas wanda yake balagan shi ma balagan kaga an samu yake tsari Abdullahi bin abbas ya ce masa sirrul lahadai shine shine mishi nishatun imam malik yi kokari ya fassara waɗannan ya kawo mai da dalilai na luga da na ishara kamar da aya ta ishara na ce duk abin da anka ce hadaya to shine abin da aka yankewa to an kusan cikin abubuwan da aka yankewa akalla abin da aka yankewa shatun kuma duk abin da anka ce ya wuce shatun ko kasa ga shatun nasi na aya bai ambatai hadaya ba sai ambatai kafara ashe kenan shatu ita ce ta ƙarshe duka sai ne kawo mana hadisin abdullahi bin umar da yace ce masta sabin lahadai banatun baqaratun malan nan zaka tashi bismillahir rahmanir rahim وحدث وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو wannan mun karanta shi kamar da muka gabata wai gabata na cewa Abdullah bin Umar ya ce abinda at mastaisar mil hadai baqaratun aw badanatun badanatun aw baqaratun muka ce ba a anan ba ba na kasa yake nufi ba a kula kenan akwai waɗanda Allah ya hore ma su mastaisar gare su waɗanda ya gwargwado masu halin na masu ƙarhin tattalin arziki na to yana fara daga badanatun nan ya faɗi fauku ashe mastaisara ana la'akari kamar da mun ka ambata ana la'akari da mai yankewa din in talattalan na kacar watsare ka samu abin da yayi to shi ana iya cewa ya da shatun amma wanda yana a yanke raƙumi ko nagge hamsin ko ɗari bai ko ji a jiki ne ba to bai kamata a ce abin ibada ya samu bai rena abin ya ba da karamar bisa mastasimin lahadai yana ɗaukar bad na tungare shi wannan mai hali ba abdullahi bin umar yana nuhin mastaisar sarmin lahadai sai raƙumi ko ko maraki ba babu ƙasa ga haka nan muka ce a'a ba a fassara haka saboda hadisin za mu samu nan gaba mun fassara wannan hadisi wa haddathani an malik wa haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك, أمعك مقصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت shatan. har yanzu dai malam na kokari ya tabbatar muna da cewa mastaisar min lahadai shine shatun karamar bisa abinda a ƙasa cikin abubuwan hadayawa shine karamar bisa tunkiya ko akuya ko rago ko bunsuru wannan hadisi da ya kawo mana ma eh, ya ce wahdatani an malik an abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm mun san shi al ɗaya na daga cikin shi abubakar wannan baban ba abdullahi ba abubakar ɗaya na daga cikin fuqaha sab'a na madina to ɗansa malami imamu malik na ce daga abdullahi ibn abi bakarin shi abdullahi bin abi bakar din nan ya ce anna maulatan wata maula wata wato yarinyar ya maula ya muka ce maula yana ɗauka fasarori da yawa yana ɗauka kenan bawan da an ka yanta ana ce mai maula mace kuma maulatu sannan in mutum ya musulunta ta hannunka a can farko ana ce mai maulanka ne maula mace maulatu haka in ka rika yaro ya girma ana ce mai maula wa mawalikun ko fa ikhwanukum fi dini na'am ana ce mai maula in ka rika yaro har ya girma saboda haka sannan kuma ana ce ma maula ɗalibi ma mutum ya ɗalibtaka gare ka shi ma maulana shi yasa kama a fassara maula sai an tantance wace jiha suke a da alaka to wannan ita wadda za a ambata ruqayya duk da dai majahula ce majahulatul hali yanayin ta halin ba a san shi ba amma dai an san amra binti abdurrahman wace ce amra amra binti abdurrahman ita ce ɗalibar aisha tabi'iyya ce ba sahabi ba sahabiya bace tabi'iya ce ta rayu koko ta tashi tare da Aisha radiyallahu anha tana Aisha hidima a matsayin dai kamar da na ƙasa wadai kawa hidima ga manya na irin cewa ita Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ita ko Amra tana mata hidima tana karatu a wajenta Amra tabi'iya ce ina da mun sha faɗi cewa da Amra da Qasim da Urwa ibn Zubairi wannan su uku in ka hada hadisan su waɗanda suka samu ga Aisha to kusan ka tarkato hadisan Aisha duk gaba ɗaya hadisan aisha sun rarrabu cikin waɗannan mutane uku amratu bintu abdurrahman urwatu ibn al alqasim ibn muhammad to ita sika ce ita amra a kula to amma shi abdullahi wannan imam malami imam malik a wannan hadisi yace wata maula wata bararrabaiwa baiwa hehen tawa li amrata binti abdurrahman ta amra ya abdurrahman akula ita amra mun santa tabi'iyatun sikatun sabtun ta mun santa to amma wannan maulatu din sai ce yuqalu laha ruqayya ana ce mata ruqayya sunanta ruqayya to ita wannan ruqayya ita illa ga wannan sanadi dun majhulatul halita kamar yadda ibnu abdul barri a cikin istizkar ya ambata kamar da sayyidi a cikin israful mubti'i fi lirijal muwatta'i ya imam sayyidi du cikin waɗanda a cikin malik rijal mutanen waɗai malik sanadinsu ya ɗauka ya littafi game da su ya ɗan babba da tarjama su bayanansu da kuma siƙa ko ba fiƙa ba da ɗabaƙoƙinsu da kuma a hukuncin kowa da sauransu to shi ma da ya kawo kan wannan ruqayya yace majhulatul hali ba majhulatul aini ba majhulatul hali al'aini a faɗe ka ba a kosan kaiwa ne ne ba ba a san inda ka hito baka da ɗalibi ko mallami shi ko majhulul hali an san ka kai ne wani ɗalibinka guda ko ɗalibinka biyu amma game da hakikanin tika kake ko ba tika ba game da al'amarin da ya shahe jikinka ya shahe yanayinka na karɓa hadisi ko rashin karɓa ba a sani ba ina fatan mu gane shine aka ce mastur to hadisi ne in dai babu wata hanya da ta yi istishari ta shaidi wannan to layin hadisin sai zan sanadi ne da'ifi na kan haka idan hadisin ba a samai wani wuri ba sai hadisin ya waye gari shi ma da'ifi to amma alhamdulillah a nan sanadin da'ifi na amma matanin ingantacce na don matan da muka so mu samu cewa mastaisir min lahadai shatun ba shi muka san mu samu ba to ai mun samu a karatun da ya gabata kuma za mu sami a hadisin da su na cewa mastaisir min lahadai shatun saboda haka magana tana na an santa magana i haka take mastaisir min lahadai kasan kasa cikin hada ne shatun amma sanaduhu ba'ifun saboda ruqayya maulatul maulatu amrata binti abdurrahman majhulatun an fahimci wannan yace an yace ta bashi labari annaha ita ruqayya dinnan kharajat ta fita ma amrata binti abdurrahman ila makkata tare da amra ya abdurrahman zuwa makka ita amra daliba almajirata aisha radiyallahu anha kala ita mai ba mu labari tacce fada khalad amratu sai ita amra wannan da libya uwar gijiyata ta sai ta shiga makkata makka yau tarwaya ranar tarwaya ran takwas ga wata wa ana ma'aha ina tare da ita faɗafat bilbaita ta zo ta yi dawafi a tsaka daga daki dawafil qudumi wa baina safa wal marwati sanan ta yi sa'i tsakanin safa da marwa ta gama mi ta gama umra kenan thumma dakhalat sufatul masjid sai ta shiga dakin ajiya na masallaci abinda as-sufa dan dakin dakin gehen masallaci a aje tabarmi ko hitillu ko ko mai sharan masallaci ko bakin an same su ba su daren kwana a dan share musu su kwana nan cikin masallaci shi aka ce suffa mun san akwai ahalu suffa ko zamanin zo Allah sallallahu alaihi wasallam dakunan da aka gehen masallaci ko ko ratsi da masallaci ko a cikin masallaci wanda aka dan ajiya ciki ko wani mai kama da haka to sai ta shiga dan wurin nan fa qala sai ta ce amma ake qassani take ce murqayya din kina da almakashi mi qassan almakashi saboda baki biyu gare ko shi yasa aka ce mai ta ce kina da almakashi fa qultu la nace ban da almakashi fa qalat tace faltamisihi li daki ne mumin shi sihi ko iltamis walau khataman min hadidin an san iltamasa ko to sihi li kije ki ne min shi faltamastuhu ko je nan nemo mata shi hatta ji ito bi har zo mata da shi fa akhadhat sai ta riki min quruni ra'siha tsorayen kanta tajja tsorayen kanta dan hirkakin da sun kai saura sai ta sasiza sai ta kace da mace haka za ta yi ko don mace ba ta aski kuma ba a son ta yi ko babin eh saboda siffa ta ta maza aski da rage gashi to amma in ta yi umra tunda akwai a muhallikina ru'usakum wa muqassirin ko ba haka ba to ai kaga dole ita ma sai ta dabbaka wannan sunnat sunna ce har ga mata to ya za su yin ta in dai gashi na ba ta yi kitso ba sai ta shati ta shati ta shati in ta gyara sai ta ja gashin kanta har inda ya kare to duk wanda dan fi tsawo cikin hirkakin gashi da sun kai tsawo wannan sai ta da sai ta yi kat shikenan ka da ba ta kaci abin da ya wuce an mula gaba yatsa ba ta kaci tsawon da ya kai haka nan shikenan ta yi ni ta yi sunna gare ta ita mace an fahimta in ko kitso gare ta to mun san kitso akwai hirkaki bayan an yi kitso an san hirkaki yan wasu gasu sukka da ka ba su shiga cikin daurewa ba to su za ta dan kakkace kaga ma kenan ta kawata ma kenan ko dama yan kai kitso ana kace su to ko da sabon kitso na akwai irin su bale ya dan kwan biyu to su dai za ta kakkace to shi na amra ta yi to ba shi haka karatu ban ga hukunci mun san da shi ko to bayan ta haka sai ni falamma kana yawman nahari ran sallah da ta yi zabahat shatan shi aka hukuncin shi aka karatu zabahat shatan ashe mastaisir min lahadai shatun ita ma gashi zabahat shatun shi sa hukuncin da muka so mu samu yana nan lahiyayye na masa sai mana hada shatun amma sanadin ba'ifi na sanadin saboda cikin sanadin akwai ruqayyatu maulatu li amrata binti abdurrahman wa hiya majhulatul hali an fahimci wannan kaga ana samun sanadi ba'ifi matani sahihi ehin babu jami'ul hadayi babu jami'il hadi حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة فقال له فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم wannan hadisi shi fassara mana na ɗazu da muka ce ni da muka ce da shi Abdullahi bin Umar yace mastaisar min lahadai badnatun au baqaratun ba yana ne da ƙasa duka ba yana nufin masaisa ga hali ko ba haka ba eh in kana babban mai kuɗi to kai mastaisar gare ka badnatun au baqaratun a saurara a jikko da yace wannan hadisi sanadi ne ingantacce na saboda haka hadisin ya inganta sai dai mun san fatawa ce ta Abdullahi bin Umar fatawar sahabi ko saboda haka hadisin mawqufun ko to kuma alhamdulillah bai saba ma marfu'i ba in ma akwai shi haddathani yahya an malikin an sadaqa ibn yasar al makki anna rajulan min ahli al daga yahya ibn yahya laysi daga imam malik imam dar al hijra daga sadaqatu ibn yasar al jazari al makki an ce almakki saboda ya koma garin maka da zama a na rajulan wani mutum shi ka ba labari shiwa shi sadaka tun ya sare almakki aljazari yace wani mutum min ahalil yamani ɗan yaman na da yaman ya taso ja ila abdullahi bin umar ya zo wajen abdullahi bin umar wa qad alhali da fara ra'asahu ya ya jike kai ne ya wanke ya sa a sabulu a sa a wanke a samai a shaye shi sai a daddale shi ehin alamar cewa ko da ya sati daya sati ka wanke ba saboda ka wanke tsabal tsabal ka samai gashi to shi kenan bai zai lalace ba ko ka ce zafara da gami daga tsoro na sai ka ce wa kad dafarar aso ya kici kai ne irin ɗabi'a nan da mutanen kawai kai ko ba haka ba ya kici kai ne ko ko ya daddale kai ne an fahimta sai ya taho inda wannan mi wannan musalsal ɗaina mi an musalsal hadisi musalsal sa'ad da mai bada labari yaka ka bada labari har ya faɗi siffar da an ka yi halin yanzu ko ba haka ba har ya faɗi siffar da mutumin ya zo da ita me yake nunawa yana nuna akwai ta yakuzi sosai hankali ne yana nan nace lokacin wanda lokacin da abin ya faru har ya ambata ma halin da mai tambayi ya zo kanta an fahimci wannan to ya kita kai nai sai shi wannan ya zo kala ya ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman yana nuna abdullahi bin umar ko ya ce inni qadimtu bi umratin mufrada na zo da umra ita kadai umra ɗaya ne sahoni kuma gashi lokacin aikin hajji na ma'ana ta ya yayi ko ko kila ba ma yi niyya um, hajji ba a umra ɗaya ta hoye kuma ga lokacin aikin haji fa qala lahu abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace mai kayya kayya law kuntu ma'aka ta da ina tare da kai lokacin da ka shigo miƙati au ko cewa yi au sa'altani ko da ka tamban ka mun ka shi ka fara umran nan la amartuka an ta karina da ma ka umru zai kai kirani ko tun daga aikin hajji ga umra har sai ka shigo tare kila ma yana yiwa ya zo da hadaya ko wannan ka nuna dalala zahira kan cewa abdullahi bin umar yana ta fahimtar cewa kirani akai ko ehin ba kaga kenan mun samu wannan hadisi can mi akai menene afdalu kirani afdalu ko tamattu'i ko ifradi muka ce to ɗayan biyu ne in ka zo da hadaya kirani al al afdalu in baka zo da hadaya ba kamar muna yan masu tsaya daga nesa ta jirgi ba zuwa da hadaya sai a ce a tamattu fudalu ko eh wannan haka hukunci yake to kaga shi ma Abdullahi bin Umar na taya kan wannan ra'ayin yace da ina tare da kai lokacin da za mu shigo ko ko da katan banka mun ka fara da zan ce ma kai kirani fa qala al-yamani sai yamani yace kar kana zalika ba wannan tambaye ka ba abinda ni riga ni ya wuce kar kana na riga na gama ina tambaye ka da ya gama umra ya zai miya dina amma dai batun kirani ko batun tamattu ya riga an gama a kula sosai haka abu abdulmalik majushu ne fassara muna karka na zalika yana cewa abinda an ma'anarsa ai min minni zalika wannan abinda haka cewa wai da kana tare da ni da ka bani umuri na yi kirani ya riga ya wuce tunda har na ce ma na gama umrani za a yi saboda haka aje wannan magana faɗa min halin da nake ciki to me hali ne fa kala abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace to khud ma ta dayara min ra'sika wahadi yanzu sai ka dan tunda akwai ka gama umra ko tamattu iye ko to akwai bukatar yanzu kai aikin haji to kaga tunda akwai bukatar kai aikin haji akwai sauran kwanakin aikin haji baka taltaltal baka aski taltal ko don ka aski taltaltal ran takwas ga wata kar goma ga tara ga wata arfa goma ga wata ka aski mito jiya ko shekaran je kai aski taltaltal saboda haka yau ka kai aski ashe kenan idan mutum zai umra ya gama sanai aikin haji tamattu kenan ko to ba tahaliki ba ba halku zai yi ba Ta kasiri zai yi saboda ka sai ce mai khuz ma ta dayara min ra'sika ka riki duk abin da gashin da ya tsawo ka aski gashin kan ka sai a ɗaya ma babin da an ga a ɗaya ma katin ɗi ne a rarrage ma shi ehen wahada sai ka yi hadaya kaga kenan in ka shiga aikin haji kenan da ka gama aikin haji bayan kwana biyu sai ka yi aski an fahimci wannan to har yanzu ba shi muka da magana hadaya mastaisir mil hadaya muka karatu ko fa qalat imra'atun min ahli al-iraqi sai wata mata tana wurin ita iraki ta tana cikin mutane iraki sai ta ce man hadai ya ba abdurrahman to hadaya mi hadaya ta mi zai yanke mi zai yanke to shi amsa qala sai ya ce hu hadaya ta fita a hadaya ta hadaya ta mi hadaya hadaya ta ce hadaya ta kila gani karatun ya hato mi zai yanke abin da yake yawa. hadaya ta iri dai shi zaki dibi shi din ya san kai ne me ka iyawa hadayuhu hadayuhu an gane ai fa qala lahu sai ta sake maimaita bata gane ba ko ko ta fassara ta ce ma hadayuhu to shi mi a hadaya tai ba irin su da zuta ba ta dazu as-su'ali 'ala al-majhuli ta yanzu as-su'alu 'ala al-mu'ayyan a ayyana mi zai yanki abin da yake iyawa to mi yake iyawa ma'ana kenan ko mi yake iyawa fa qala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace law lam ajid ni da inda ni na da a ce ban samu komi ba illa an azaba shatan to mun ji burguma aggaran tunkiya ko akuya ita duka da karin yankewa la kana habba ilayya min an asuma ya hayin azumi tunda azumi ba mai maure ma sun kai azumi amma in ka yanke akuya ko dan bunsuru kaga ana ce a ce nama a koshi ce yanzu fatwa abdullah bin Umar an shatun tana cikin masasar malhadai eh tana ciki tunda ya yadda a yanke ta har ya ce inda a ce ita ɗaya aggarar to na na gwamnatin yanke ta ashe ya yadda cewa shatun ta isa ta zama hadaya sai in sai in ya rasa ta sannan ya koma zuwa ga azumi to ma azumi da ma ba shi ba hadaya ba ka fara ta ko eh eh au kafaratun ko it'amu miskin kafartu it'amu masakin ko it'amu miskin an fahimci wannan ashe kenan in haka na cewa da Abdullahi bin Umar yayi laulam ajid illa an azbaha shatan lakana ahabba ilayya an asuma ya yadda shatun ita ma hadayata to in ku ya yadda hadayata to dazu da yace mastaysan min lahadai badnatun aw baqaratun ya zamu fasara shi kuma kai saba mawga sai mu ce kenan hadaya daga badana da bakara da shatun duk shi hadaya amma shi abin da ya fassara masaisara gwargwadon ka shi ya fassara masaisara in mai hali kake badnatun aw bakaratun na dazu kenan in talattala kake to dai in dai kana yanke shatun ka yanke ta da kai azumi eh gare ka yanke ka dai sai ta dubu biyar eh in kai convert din su da riyal a so ma ta 1500 ko 10,000 ko bakwai ka yanke ya yi azumin kwana goma ɗin nan an fahimta masha Allah wa haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi' أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر جامع الهدي مكي yanzu ba ta shatun ko wani abu ba abin da ya danganci hadaya mukula anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar kana yaqulu ya kasance yana cewa yana bada fatawa al mar'atu al muhrimatu mace mai ihrami idza halla idan ta gama ihramin ta gama aikin hajji dinta ko umra lam tamtashi ba ta gyaran gashi irin ta wanke gashin ta ta yi mai shampu ko ko ta yi mai diraye ko ta yi mai wani abu ta shaha mai ta gyaggyara shi ko ta yi kitso duk ba ta yi hatta ta kuzamin zamin kurun ra'asiya sai ta ɗibi wani abu daga cikin tsorayen kanta ɗan hirkakin nan ta yi katin ta kace su alama cewa ta gama an fahimci wannan wa in kana la hadaya in ko tare da hadaya take dama akwai hadaya to lam ta akhud min sha'riha ba ta rikon komi na gashin ta an komi hatta tanhara hadaya sai ta soke hadaya ko ehin wannan amma istihbaban na in sun samu na istihbaban na istihbabi na jera su amma ko baka jera su wanda ka fara kana iya jiwa sannan kai wanda aka tartibi wanda an kai sani mustahabbi ka zo kai jifa ina nufin ran goma ga wata ka zo kai jifa in kai jifa sannan ka zo kai yanka in kai kai yanka ko in kai kai aski in kai as kai yanka in kai yanka sannan kai aski ko ina nan haka tartibin yake jifa yanka aski ko wannan to amma mun samu hadisai da yawa if'al wala haraj if'al wala haraj if'al wala haraj wani yanzu ya ce ya rasulullahi na yanke dabba ta tun bayin aski ba annabi ya ce if'al wala haraj wani yanzu ya ce ya rasulullahi na yanke dabba ta ban yi ba manzo Allah ya ce sai kai jiwa if'al wala haraj ya rasulullahi na wuce makka na dawafi ifada ban toni jiwa mun yanka ba to je ka yanka kai kaza kaza if'al wala haraj mun san da wannan akwai ma littafin aikin hadi da aka yi if'al wala haraj if'al wala haraj sunan littafin kenan kan hadisan nana duka hadisan ya tara ya hadi yayi littafi kansu saboda haka cewa idan tana da hadaya to sai ta yanke gashin kanta ta yi ta haliki ko ko ta yi ta kasiri sannan ta yanke hadaya istihbab wannan an fahimci wannan kamar da muka samu hadisi marfu'an wa hadathani an malik wa وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة وحدثني عن مالك إمام مالك يتشي أنه سمع بعض أهل العلم ba fatawa imam malik ta ba fatawa wani ɗaya daga cikin malamai na ko ko ɗaya daga cikin dai malamai ko nashi na dai ko ba malami na ba da ya ji mai ilimi na fatawa sannan kuma ya yarda da fatawa shi ma malik tun da ya rubuta ta an fahimta kenan amma mu saurare ta mujiya ya ji wani na da ya ji wani daga cikin sashin masu ilimi ya kula yana cewa la yashriku rajulu wa imra'atuhu fi banatin wahida mutum da shi da mata ta ba su tarayya game ga dabba guda badala ko raƙumi guda su yi tarayya a yanke musu su yi hadaya gaba ɗaya yace ba su yi sai yaya an ta malam yace li yuhudi kullu wahidin huma badanatan badanatan kowane ɗaya daga cikinsu shi hadaya shi kaɗai ita taguwa shi taguwa ko e shi maraki ita maraka ko shi rago ita rago kowa ya shi haka imam mali ya ce ɗaya daga cikin masu ilimi babu ruwanmu ko dai ya faɗi suna ne ko ba faɗi suna ne ba ba shi an matsala ba ko ba haka ba matsala fatawar ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba fatawa ce amsar ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba ai hakuri amsa ba ta daidai ba hadisi ya tabbata Abu Dawud da Nasa'i manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke ma mata ne duka kare kakab din su badanatan duk gaba ɗaya su hadisi ya sake tabbatuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da halacci cewa ana tara mutum bakwai su yanke mi su yanke badanatan kila fahimta duk mun san waɗannan hadisai duk hadisai ingantattu na kan hadisi ya tabbata mutum da shi da duk iyalan gida ne yana taruwa ya yanke badanatan sawa'un ga ko ga hadaya kai dai Allah hore ma ko ko kai an mai gidan kar hidda da ka hudu da ka shidda ko ba haka ba da direbanka duk kun ka tahi sai an kai ma sata kuɗin sa guda ɗaya rage ma ko kuɗin sa guda ɗaya rage ma to ka sausa sai ka yanke anil jami'i duka shi kenan an fahimta wannan in akwai uzuri amma shesa in akwai uzuri aka haka duk nan ba nan baku mata ne hudu iya ne shidda gashi kai ne ko an samu nawa sha biyu ga ba ne to in uzuri na ana wucewa amma in babu uzuri ba a wuce tara wasu ce ba a wuce bakwai shine hadisi ya zo da shi lafazin hadisi bakwai ya ce ko ba haka ba sun ce in babu uzuri ya halatta zuwa bakwai amma ba a wuce bakwai to amma in rashi na fa babu su su daina to a yi afallahu amma salafa an fahimta saboda haka wannan fatawat ta imam malik da ambata cewa daga cikin ilimi a wani abu ta ilimi yayi la Allah lam yablughu zakal hadithu wancan hadisi bai iskan mai ba bai same shi ba da ya same shi ko ko da shi imam malik ya ki kitibis da shi shi a farko wanda zai fara mai gyara Ya ce amma hadisi ya inganta sai ya jawo hadisi to tunda idza sahha hadithu fa huwa madhhabi to ko kana bin malikiya sai ka sawar ga cikin madhhabin malikiya na cewa mi na cewa ana iya yanke dabba guda ga mutum bakwai ko mutum biyar ya halatta da da bare da kai da mata ka kuju dai ko bare ku biyu da ya halatta sai ka sa cikin mazhabin malikiya ko da baka ta malikiya imam mali ya kwadi ko akan ka'ida idza sal hadithu fa huwa wasu ila malikun وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمره هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته wannan fatawa ce kuma haka take wasu ila malikun amman bu'ita ma'ahu bi hadayin an tambayi imam malik ga wanda anka ba sabtu do Allah ga ragona ko ga barakina ko ga kaza dabba da wata hadaya do Allah yanka zo makka a yanke min sadaka saboda Allah na ba su a tai a yanke ta can ina dan kun san mun kama da irin wannan ko amma ka kawo shin cewa wanda ya aika to shi zai zanna bai yanke komi bai kaci aka yi bai mi bai ni duk abin da mai ihrami bai yi shi ma bai yi sai ta kai an yanke ta sannan an faɗa mai an gama yanka sannan ya yi ta halluli amma yana nan gida sakwato shin haka zai yi ko ku ya halatta aikata komi da ga dama mun ka samu hadisai cewa yana komi ko ba haka ba aka hadisin Abdullahi bin Abbas na ko yana aikawa kuma bai haramta komi aka hadisin Aisha radiyallahu anha da dai sauransu ko tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika hadaya tai kuma ni ban ganin manzon Allah ya haramta abin da Allah ya halatta mai muna tare da shi har aje a yanki to yanzu ba shi maka karatu ba shin kai da an ka ba sattu an shido Allah dabba ta ka je ka yanke wace rana ya kamata ka yanke ta da shiga makka sai ka yanke ka yi sadaka ko ko in ka tsare umra ko ko bari aka yi sayar sallah dadda ran na ran sallah yawmun nahari shin wace rana a ka'ida a yanke an fahimta ko to shine imam malik sun ya bamu amsa yace wasu ila malikun an tambaye malik amman bu'isa ga wanda an ka aika ma'ahu tare da shi an ka aika shi bi hadayin da hadaya yanharuhu wanda zai yanke fi hajjin amma ya yanke ta a lokacin aikin haji amma sai dai shi wanda an ka ba hadayat wa huwa muhillun bi umratin shi aikin umra niyya da ya gama kwana guda ran da ya shiga da yana gama ta ko shin tambaya ala gafarta malam hal yanharuhu yana yanke wannan dabbar da an ka ba shi hadayat idan halla idan ya kare aikin umra yi hmm? hal yanharuhu idan halla haka yake ni ka ce kai yanharuhu shin yana soke dabbat idan halla idan ya gama umra am akhiruhu ko ko zai jinkirta hatta haruhu fil hajji har ya yanke shi cikin aikin hajji wayu yuhilla huwa min umrati shi ya gama umra sai yanke shi lokacin da aka gama aikin haji rasalla sha'ala ga ta malam wane na biya amsa faqala sai imam malik yace a yu'akhiruhu zai jinkirta shi hatta yanharu wa ya soke shi fil hajji ga aikin hajji ba aikin hajji amma shi dai wai yuhillu min huwa min umrati zai gama umrati in ya gama ya gama ko amma sai ya sallah in ta zo sai yanke wannan shi afato imam malik qala malikun قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله akwai wata ka'ida ta fikihu duk abin da mai asali kai to in babu asalin faru ya taho sai a bashi hukuncin asali in fassara haka sai an ka ce ka yi arwalla yi sallah ko sai akwai lalura a rashin arwalla misali baka da lahiya ko babu ruwa sai an ka ce a yi ne to mi ka warware taimama abin da ya warware arwalla kakka wahal da kanka kace abin da ka warware taimama hitsari rihi ka wahal da kanka wa nawaqidu tayammumi kana waqidu shi kenan ka gama karatun kuma sai a buɗe wani babi to yanzu haka za mu ɗauka waccan ka'ida mu azata idan yanzu ni samu abin hadaya ko ko idan yanzu ni wanda laifi wanda za a cewa ina aikin haji sai na yanka ko wani abu mai kama da haka hadayan nan an bada ka'ida in kun tuna a yanki ta cikin makka a shigo da ita daga hillu in ma ka sai ta hil cikin harami sai ka haita ka sake zuwa da ita cikin dai harami ko ko mu ce makka aka yankanta ko harami ko ba haka ba to sai a ce to baka da abin yanka sai azumi ko ehem to azumin shi ma dole na sai cikin harami don ka'ida ƙur'ani cewa yi faslasu fasiyamu salasu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum uku din nan in ban yi su cikin aikin haji ba ni hada goma ɗin sai ni da gida ni abina sun yi ko ba su yi ba shi an magana ko ko lalle lalle sai cikin aikin hajjin nan kamar da waccan hadaya sai cikin aikin sai cikin wurin maka kamar hadaya shin abinda affaru an ka gina shi kan asalu hukuncin asalu aka bashi ko koyar na shi an fahimci karatun to wannan fatawa ta Imam Malik ya saba wajen arwalla sai ba da fatawa ta dan mata da nan qala malikun wallazi wallazi yuhkamu alaihi bil hadai wanda an kawo hukunci na cewa sai ya yanke dabba ya kenan fi qatl sayd saboda kashe abin farautar da yayi aw yajibu alaihi hadai ko ko dai hadai ta waje yi fi gairi zalika ga wannan wannan ba wani abu ya kashe ba laihi ya yayi aski gashin kai ne ya yi babu li babu la saboda wani abu ko kuma yanke yi fa yi saho turare yayi ya yi ina jan an san su cikin tulhaji ya yi sai an ka aza mai hadaya an gane to fa inna hadau shi hadaysa la yakunu illa bi makka ba a yanke ta sai a nan garin makka don kuma kama kala Allah tabaraka wa ta'ala don kamar da Allah madaukakin sarki yace hadayan baliganil ka'abata ko baligal ka'abati ko duk kirawoyi na hadayan baligal ka'abati ayi hadaya a kai ta makka yanki Allah zai ce a kai ta makka yanki ta kai makka to can saboda haka makka sai ce ni sai yace wa amma ma udila bil hadai amma wanda an ka juya mai hadaya tai daga yanke dabba min asiyam eh, min asiyam aw sadaka aha kai mai ita na cewa azumi ko ko zai sadaka ko wada mai kama da haka ko to fa inna zalika yakunu bi ghairi makkata to shi wanne ya halatta ya shiga duk inda zai yi ne ko ba a garin makka ba an gane karatun fa inna zalika yakunu bi ghairi makkata haythu asaba sahibuhu an ya fa'alahu duk inda ta kama shi mai wannan aikin shi azumci watan to shi azumtai saboda haka in ma an ka samu dan mantuwa baka samu azumin kwana uku din nan ba ko ku kaje wahala ta yawa ga turmutsuci ga zahin rana ga wasu matsaloli abin ma karin kumallo ko ko na sahur yayi wuya to ka bashi sai ka dawo gida sai ka yi goma gaba ɗaya gida kila fahimci wannan babu lahi ka yi su haisu asaba wa haddathani an malik wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an yaqub ibn khalid al-makhzumi an abi us an abi asma mawla abdullah ibn ja'far annahu akhbara أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة وانا حديثي أسنى ديني أكوي مطلولي سبودا إنك إيتر إمام مالك إنك إيتر يحيى بن سعيد الأنصاري سؤل أسكا أما يعقوب بن خالد المهزومي مجهول abul asma maula abdullahi bin ja'far Majahulun shi Majahulin an majhulin kaga hadisin ya samu matsala ta nan ta hanyar sanadi ne ehin in muka ce yaqub bin khalid al-makhzumi ya karbo daga abul asma shi abul asma suna ne kenan maula abdullahi bin ja'far shi at maula ba yaron gida baran abdullahi bin ja'far shi abdullahi bin ja'far shi mun san shi sahabin annabi na babban sahabi na ko ko ya cikin yan kananan yaran sahabbai ai mun san ja'far Ja'far dan Abu Talib Ja'far yayan Ali bin Abi Talib ko ko ga addu'a ga ta yan abin da suna ce Ali Ali Ali Aqilu Ali Ja'far Ali Abbas ko eh mun sani eh, waɗanga suna cikin da Aqilu da Ja'far da Aliyu duk yan Abu Talib na ko Ja'far mun san shi na yi shahada a yakin Muta ko Mutata in ban manta ba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace shugaban ku Abdullah bin Rawaha in yayi shahada gaban ku Ja'far ibn abi talib in yayi shahada sai abdullahi bin rawaha in yayi shahada sai wani ya jero su su uku ko kuma haka aka samu haka kuma a ja'far annabi sallallahu alaihi wasallam madina ba tare da an aiko mashi ba yassa aka yi shi a salatu jami'a ya hau minbari yayi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama sanar ce bayan haka ya ku yan uwa kun san na ce Ja'far na shugabantar da Ja'far shine kwamanda na yaki shine jagora ya tafi Ja'far ya yi fama ya buga an buga ya kashe an kuma ya shi kuma ya yi shahada ku yi mai istighfari Allah shi gafarta mai Allah ji kai ne Allah kaza Allah kaza sai aka ce sai annabi ce sannan kuma Abdullahi bin Rawaha shi ma sai ɗauki tuta baya garai shi ma yayi baji yayi bajinta Ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza na ba da labarin wanda yayi sannan ya ce karshe shi ma ya shahada shi ma kuwa mai isa fari to haka karshe sai ya ce dai sannan Khalidu khalidu ibn walidi Saifullah al-Maslul sannan ya tuta to kuma Allah ya ba su nasara sun ci nasara annabi na Madina ya ka faɗin haka wannan mun san ba an mamaki na ba wahayi min Allah ta'ala ko ba haka ba to shi na manzo sallallahu alaihi wasallam to ko da Ja'far ya rasu a a su abdullahi dan abdullahi din ga da sauransu suna suna suna kanana sosai kware da gaske yana tata kusa yana koyon tahiya eh annabi sun da dan lallatai saboda ubani ya rasu kullum da shi ma yake tare da shi ko da yaushe da shi yake yawo da sauransu har shi na yake cewa halinka halinka yayi kama da halina ala kulli halin abdullahi bin ja'far shi wannan sahabi na amma cikin yara ƙananan sahabbai radiyallahu anhu to amma ba shi muka magana ba maulan shi wa an maulan shi asma abu asma baban asma shi majahuli an gane ɗalibi ne wa ɗalibi ne yaqub bin khalid al makhzu majhul ba majhul al-aini ba mun san shi amma hali ne ba mu sani ba kila an fahimta yawwa inna in musaba da kai muna mu'amala da kai a yi karatu tare a je masallaci tare na san ka ba shi a shi kenan ka san sai ka ba ba shi a sai ka ba al'asul fil rijali al jahala asali ga mutane baka san su ba sai an jarabta mutum ta tabbata fika ne sannan aka ba shi hukuncin fika amma shin haka ɗaya kan game da mutum bisa ya kun ka ba wallahi can ya kasuwacce an yi abu ya wuce to haka ka ce in wani biyu ka ba shi wa labarin a ah, duk wanda ya faɗa majahuli na ka san shi ba ka san shi ba majahul labarin bai da tabbaci eh bari na biyu ya zo ya faɗa ma na biyu ya zo shi ma ka gama ka san shi ba mabiyar da yake shi ma yanzu majahul amma dai alama kila dan samu dan kwarin gwiwa kila ko ba haka ba can shikenan sai ka samu limamin ungwakko wanda ka sani ya sanka kuma ka da tuka ne baka labarin sai ka ci abin gashi an yi shi ko ba haka ba kuma in ka tashi ba labari sai ka bada labari da labari da limamin ungwakko shi zaka ba labari eh to haka akai amma ba al asanu fir rijali al-adala ba ba wannan kure na aka ci kure na ba malaman hadisi da wannan kaida ba wai a ce in ka ga mutum dokashi mai mai gaskiya mai rukun amana sai in ta ta bayyana gare ka makarici na a ba haka yake ba in ka ga mutum kaskar gane yanzu dokashi ko ba haka ba nitural <laughs> an san nitural yauwa baka ce mai ba baka ce mai magabgaci shi haka nan in ya baka labari babu karya babu gaskiya baka karsai shi haka nan sai in ka samu ya cewa daga bata bayyana gare ka ta bayyana gare ka fiqa ne dibi duk ma duk ilimin abu ayyuba ne mun san shi ayyuba ne muna dine ko duk ilimi ne da karatu ne da ko ina yana zuwa madina yana ba da karatu amma ma malik bai karba karatu gare saboda yace saboda ban san shi ba ban san shi ba ba dan garin ba ba madina yake ba ba tare da shi ne tashi ba ban san wanda aka ba kona ya ba da karatu a yi lidu a ta kwasa karatu yace ce ban sai da wata rana sun ka haɗu makka wajen aikin haji da imam malik da ayyuba sakhtiyani suka ƙare tun shiga ihrami da mi da mi da mi suka zanna su kwanta su tashi tare su rumi na tare su zo arfa tare yagga cikin dare kukan da yake min khashiyatin lahi ayyuba sakhtiyani ya tabbatar da ya ba ba an ba an kutubin ba an kasbin kudda kut mu'amala ta kudda kut sannan fa akhadha min alhadith sannan ya zan kullun ya dawo an ka biye shi har gida ya kakkarbi hadisan sannan ya karuta haddathana an malikin an ayyuba sikhtiyani ko ba haka ba sai da ya jarabta shi amma yace dun ba kudi a shogari yana balki da hadisai kawai shikenan ka bi shi ah, sai an jarabta shi kila an fahimta eh eh akwai sosai annahu akhbarahu shi asma'u abu asma maula abdullah ibn ja'far shi yabba yaqub ibn khalid al-makhzumi labari annahu kana ma abdullah mai gida ne abdullah shi sahabin fa madinati suka hita tare zuwa daga madina famaru ala husain ibn biya wajen husain jika manzon wa huwa maridun suka biya bisa gare suka biya waje ne bisa hanya sun hito madina shi ma ali ibn abin ah, husayn ibn ali da ma ya hito madina za ana aikin haji sai suka cin mai wani wuri gashi nan bisuqya sunan wuri na suka cin mai daidai wurin husaini ibn ali baya da lahiya shi yasa ce wa huwa maridun bisuqya baya da lahiya wurin rashin lata kwatar da shi fa qama fa aqama alaihi abdullahi ibn ja'far abdullahi ibn ja'far ya zanna nan waje ne ya jinya tai a kula a kama ce ba kama ba kama ya tashi a kama ya zanna eh akwai hamza na'am fa kama alaihi Abdullahi ibn ja'far hatta idza khafa al-fawata kwana daya kwana biyu kwana uku bai ga yaji dama ba sai ji tsoron idan ya ci gaba zama aikin haji zai kuce mai don za a yi arfa ba da shi ba don haka kharaja sai ya fita to amma da zai fita wa ba'asa ila ali ibn abi talib wa asma bint umay bint umaysin sai ya aika wajen Ali bin Abi Talib mahaihin wa mahaihin shi Husaini dawa da Asma'u binti Umais ita ko wace ta matawa mata Aliyu an gane ai uwawa uwa ta shi Ja'far shi Abdullahi bin Ja'far an fahimta ai don ita Asma'u binti Umais mijinta wanda na farko shine Ja'far da ya shahada sai ta auri abubakar as-siddiq da yan rasu ta auri ali ibn abi talib a ja'far ta haifan mai abdullahi sannan a wajen ali wajen abubakar ta haifan mai muhammad ko abdurrahman na manta ni nan manta sannan a ali ta haifan mai yahaya dukan su a abubakar ta aure umar ne kaji umar in ban manta ba sannan a wajen ali ta haifan mai yahaya sannan tana da kuma abdullahi ga ja'far ko ehe saboda haka uwa ta shi Abdullahi bin Ja'far wannan wanda ya tsaya inda wa inda husain bin Ali uwa ta tana auren Ali bin Abi Talib sai aika mata to wallahi ga husain nan a wani wuri kaza bai da lahiya to kuma ya dan tsaya ya ga shi al'amarin kila akwai dan nauyi to shi kan zai wuce da Allah su zo su kula da shi tunda ba su hito aikin hajji ba su suna gida zaune an fahimci wannan wa asma bin umayth wa huma bil madinati kajiba ba lokacin suna madina ba su hito ba faqadima alai sai suka suka taso suka to inda husaini thumma sa'annan inna da an ka zo wajen sai husaini shara ila ra'si sai nuna ma baba ne ali bin ya nuna mai kai ne alamar kai ne yana da ciyo ciyon kai ya kaji to mika faruwa fa amara aliyun bi ra'sihi aliyu sai ba da umarni ce ya ba da umarni ga kai ne fa hullika sai an ka aske kai ne wato maganin rashin lahiya ko sai aske gashin kai ko dun maganin ko ita an maganin to da an ka aske gashin kai nai to ai ya dauko ihrami ko kuma ga ya aske gashin kai kaga ya ba hazo ihrami ko amma da uzuri kenan ehin fi ka faruwa thumma nasaka anhu bisuqya to sannan sai ali tunda ya sa ayin an aske mai gashin kai ne sai ya mai nusuki ya yanke mai dabba a nan wurin da aka ce musu kuya nan wurin mun samu na hukunci sabo nan wurin mi ya yanke fana hara anhu ba'iran raƙumi ya yanke mai wurin an gane a yi ƙalai ya sa'id shi ya haibin sa'id mai ba mu labarin nan ya ce wa kana husainun kharaja ma usman bin affana wannan hituwar da an kai zuwa aikin hajji din nan shi husain dan ali bin abi talib ga ali bin abi talib ya hito ta da usman bin affana don zamanin usman bin affana shine khalifa tare da tare da su sun ka fito ka gane kenan a ji kaga babu rigima tsakanin ahlul bait da mi da sahabbai ko ba haka ba Husain ibn Ali tare da shi da Usman ibn Affan sun ka fito ehin fi safarihi zalika ila makkata wannan tafiyar da sun kai zuwa makka ta da Usman yake to da hadisin ya inganta da muna da wasu abubuwa masu daure kai guda biyu amma tun da hadisin bai inganta ba sai mu rike waɗancan abinda za mu daure abinda dauren kai guda na farko shine mi ana yanke dabba wurin nan ba hadayan baligan lilka'abati ba baligan lilka'abata ko baligan lilka'abati ba to kaga da za samu daure kai eh game da wannan sannan duk da dai shi dai na dun batun yanke ba'ir kaga masaisar mil hadai ana yanke ba'ir ana yanke shatun ana yanke komi ina da nan za mu tsaya insha Allah kuma wannan shine zangon karatun mu na wannan shekara insha Allah ta'ala na kan so tun harko ina hasashen kila zamu gama babin da mun dawo sai mu fara kitabul jihadi to amma kuma a ba mu samu dama ba muna roƙon Allah shi ba mu lada ga abin da muka karanta abin da muka yi daidai Allah shi ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah shi yafe muna akwai tambayoyi a da dan dama wasu addu'o'i daina ka mu fara karatu wani ya turo wani wani rubutu yana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam don Allah ina fat ina buƙatar addu'a ina da maras lafiya ubangiji Allah shi bashi lafiya lalle wannan mai rubuto nan takarda yana yawan rubutowa na cewa shi na da marasa lafiya ubangiji Allah shi bashi lafiya kuma a taya shi addu'a shi ma wannan addu'a yake nema yace yana fama da ciwon ido ko ehem A idanunsa ke ciwo sannan ya roki Allah shi ba mu ikhlasi ga dukkan ayyukanmu mu to ubangiji Allah shi ba shi lafiya wannan tambaya kila wanda ya rubuto ta bayanan mun kai karatun wani babi ko cewa assalamu alaikum ko yana halatta yin umra sau biyu cikin shekara guda yana da mun karanci wani mai kama da haka ko mhm. amsa yana halatta kuma za mu kai wannan da yawa da dalilai da bayanai da hujjojin masu cewa ba a yi da hujjojin mahucewa ana yi ƙarshe a hitan ma da sakamako na ƙarshe cewa ana yi a karatunmu na zadul ma'adi fi hada ya khairu ibadi za mu zo can insha Allah amma a takaice dai ana yi me ce babu komi in ka bada kudin hadayarka ga hukumar Saudiya ta sai ma hadaya ta yanke ma babu komi ya halatta amma ka ba hukuma ko ka ba amintacce yawa kakka ba dan nayin. waɗanga sauran tambayoyin jiya na waɗanda muka yi karatu can masallacin malam musa na ce insha Allah za mu da ambata sa hakuri ba ta da yawa ko tambayar ba ta da tsawo cewa assalamu alaikum malam wato in da na karanta in suka zaci karatu za su za su gane tambayar malam shin ko dan shi'a ne za a yi masa istighfari an tuna tambaya an tuna inda yayi ko ba haka ba wassalamu alaikum eh haka ne ai shine Allah ya saka da alkhairi shine yi ina jin an sani haka na cewa duk wanda ya mutu daga cikin masu laifi ba a ana ana mai musulmi na mai sallah sannan ana kai shi musulmi na mai sallah suna mai istighfari amma ina jin in kila inda bai rubutu tambayar ba da sai in ce ko bai nan shin da abin da ne magana ai sabo aka yi magana sabo na haita jaddadawa na haita jaddadawa ba na wakilin islami ba akwai kahirci akwai wakilin islami kuma an yi ta jaddadawa cewa kalimar shahada da sharuɗanta an yi ta jaddadawa ina can ai bayanin ba su yawa ga tambaya ba ira an ba da misalai yashan giya ta yi kai ko ba haka ba ɗan sace sace ya kai duk da dai sace sace akwai haƙƙin wani ciki ko yan zinaci zinaci ya kai ko yan ƙaraire ya kai yan annamimanci ya kai su muka magana baka ci a ɗan wutana ina cikin muka magana amma kana ta min ɗan shiya <laughs> shi da an gama da shi <laughs> wannan tambayar yana jin wato ku zanka a zanka tambaya ko dunga ba a zanka tambaya kawai ka tambaya ko ba haka ba mallami ya hukuncin kaza ko ko mi aka kaza ko ba babu bukatar cewa wani mallami ya ce kila an fahimta saboda da ka ce haka da na yi ce ba haka da sai ka ce a ce na mai san mai raddi ko ka tambaya ban ko san wanda ya faɗi wannan ba mi a hukuncin kaza saboda haka tun da wannan ya faɗi suna ban amsa ta wannan ce ya malam ya gaskiyar magana cewa qur'ani ko wasu surori daga ciki na ceto a ranar kiyama wannan tabbas bakara da ali imrana ko muna da hadisan su ingantattu shi ma wanga na karatun da muka yi jiya na cewa daga cikin waɗanda zaka ce suna wata sun zo suna aikata wani laihi to sai in kana da tabbaci musiba ba ta taɓa farmai ba ko kila kun tuno da wannan ai musiba tana wanke laihi sai ce malam ina ina hukuncin wanda musiba ta same shi amma bai yarda daga Allah ta zo mishi ba ya hukuncin shi shi ma haka eh kun ai an tuna tambayar eh to amma me za ku ce game da wanga bai yarda da Allah ya kawo ita ba eh, <laughs> eh? <laughs> akwai ne matsala eh wannan ban gane rutun ba kuma ga ta ta yawa ka karanta ta wannan ta yawa kila wannan mai wannan ta yawa sosai ka karanta ta in tana da alaka tana da ah, ta dace da karantawa ya tuntube mu gobe insha Allah sai ya karanta gobe sai mu ba da amsar ta insha Allah ban sani ba ko akwai sanarwoyi eh to alhamdulillah ka tuna mi amma an dage mutun din game da makaranta madrasa imamu ahmad da muka ce akwai mitin da zamu yi ran alhamis to mun dage saboda wasu abubuwa da sun ka taso a yi hakuri in akwai mitin da za a yi to za a ji shi ko da wajajen masallatai juma'a insha Allah ko kuma ta text da yake ana da nambobin kowa kowa za a sanar da shi cikin hanya mafi sauki insha Allah wannan ai shi ya ba magana annabi ta ba wanda za kawa ba daidai ba wai sai ce a ah, ni za awa kahirci to wani irin kahirci na wannan wani yaka tambaya shi wancan ka magana ya ce shi za kahirci ni yaka tambaya ne kahirci na a sai ya tambayi shi wanda ya ce haka nan ya ce mai shi wani irin kahirci na haka nufi kufurin duna kufurin ko kufurin ya kadi <laughs> Allah ta mu gani da wannan za mu ce mun kawo zangon karatunmu na wannan masallaci insha Allah kamar da muka ruhe na jiya shi ma yau insha Allah sai dai bayan sallah ba mu yi ayyanawa saboda bayan sallah tana da yawa amma indai Allah sa babu wata matsala a da bayan sallah da ba daɗewa ba sai a bar sunan a dawo duk da dai mun san matsalar majera ruwa ko to alhamdulillah ubangiji Allah ya saka mu kowa da alkhairi hakikanin gaskiya ko da ban ambata ba dukkan masallacin da muka yi karatu suna ba mu haɗin kai gwargwado to kuma ko nan masallacin da ma'abuta masallacin da masu ba da sallah kama kama daga liman da kuma yan kwamitin masallaci don muna ba karatun mu wadade muka yi ba hannu sahi muna yi to duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi su Alhaji Cika su Alhaji Kabiru su Alhaji Lawali Argungu su Baba Mai Kare da sauransu da uwa shi Liman to duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi da waɗanda ambata da manta duka Allah ya saka mana da alkhairi amma su ma abokan karatu na su malam Mustafa Buhari Sani da malam Isa Ibrahim Kade Allah ya saka musu alkhairi ina jin ko kuma kuna shi da sai na bijin kokari don ba a taba fashi ba sai dai in wani bai zo wannan ba wani karo wani ya zo kuma suna tanawubi wannan ba ba ka gane aiki na mai wahala sai in kana yi so da yawa abubuwa da yawa za su taso ma amma sai ka kawar da su ka tayi karatu ko ba haka ba wanda wani abu in ya ga wani abu zai kama bai ko tafi a karatu sai ya taya da cikin harkoki ne sai bayan sati ɗaya sati biyu ka tambaya shi an karatu ko ana na ana yi ko sai an ce ba ana na ana yi sannan ya dawo Saman gashi gwargwado alhamdulillah tun farawa har zuwa yau ina jin babu ba a taba fashi ba to Allah ya saka musu da alkhairi da duk abokan karatu irin alhaji Aminu Adashe shawararin da yake wa ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi wasu abubuwa ya sun ka taso suka yi min yawa shi ne ka tuntuba na bani shawarin masu kyau kuma sai inda abubuwa sun warware min to Allah ya saka masa da alkhairi dama an ce ta yaro kyau ta kai ba ta karko ko ko ko ana cewa duk abin da karami ya hango aka cewa ko da babba ya hango to karami ko ya hau duci bai hango shi to sai da yawa ina ganin haka nan ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi duka suka bada mu Allah ya saka masa da alkhairi a Yakubu Jafar mai tura mutane karatu ta wasu shi ma na kokari da sufa ruku da su mala ya nusa masu sufa wanda a cikin akurki to Allah ya saka masa da alkhairi duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi abin gwanin ban shawa ta hanyar whatsapp ɗin da aika aika mutane da yawa suna kiran daga nesa zabban mamaki waɗanda kila ma saduwanmu da su kila ko mun san juna can da daɗewa ko mu san juna ba su ce an gama karatu jeje sun samu yau to Allah saka musu da alkhairi annur su ma suna cikin waɗanda ya kamata a yaba ma ubangiji Allah saka musu da alkhairi Allah waɗanda aka kula da wannan wurin Allah saka musu gaskiya suna kokari hasali sun ka fara bayyana da karatu an ka san shi mun daɗe muna yi ta sama shekara uku hudu biyar ba a san ana yi ba don babu mai ɗauka lokacin ko shi ma malam yusuf ba ya ɗauka ba mai ɗauka haka dai muna dai abin mu cikin dai haka dai ga nan dai muka yi ta karatun mu cikin masallaci to amma zuwa su fara ɗauka daga nan abin ya fara bayyanuwa to Allah saka musu da alkhairi ya kamata a yi wani kira da cewa a yi wata sadakatun jariya a rinka sayan kasu sukan ana aikawa wasu wurare akwai dan uwa da ya kasa ya kai su ah, birnin kai da gwandu ban kusan sun kai ba sai wata rana da zo mutane da yawa waɗanda ban sani ba suna cewa ga kasuka ana ta kawo musu na muwaɗa malik na kaza na kaza dai ka tambaya wakkawa sun ka ambata min wani suna wani wanda ya kawo su ban ko sai na kai ba Allah saka masa da alkhairi da suka gabatarwa su annuru in ba sai aka yi ba to abin bai ci gaba ko ba haka ba dai yanzu samun harkokin handset da sauran wasu abubuwa kowa dan kara ido a jita ta ta yi kaga ya kashe musu kasuwa ko ba haka ba shi na ɗaya kashe musu kasuwa to ya kamata a taimaka a kai ma waɗanda ba su ba su san ana yi ba Allah saka ma kowa da alkhairi abin da manta insha Allah ana ai tuna min zuwa gobe gobe rewa ta karshe sai mu ambata shi insha Allah Allah saka ma kowa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik